jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai fara kawo muku batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaƙi da 'yan ta'adda ta operation farauta ta yau wani matashi a Adamawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Adamawa a birnin Yola, inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da 'yan ta'adda Operation Farauta. Suka yi wa wani matashi dukan kawo wuka da sunan binciken cewa an ba shi wayar sata, da hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta, inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zarginsa da sace wayar matan shugaban asusun bawa ɗalibai tallafin karatu scholarship na jihar Adamawa, Ahmed Abdu wan Zumo. Yaron Yusuf ya ce ya ba Abdullahi wayar, Abdullahi dai matashi ne shi ma mai ƙarancin shekaru, kuma ɗa ga Dr. Tukur Abba malami a jami'ar Madubu Adama da ke Adamawa. Dr. Tukur Abba ma'aikaci ne a Modibo Adama University of Technology ina koyarwa. To, wato, akwai wani makwabcinmu ne ya zo ya ce mini yaronsa saci waya makwabcinsa suna makwabtaka kenan shi wancan mutumin yana makwabtaka da inda aka saci wayan to yaron da ya saci wayan ma yana frequentin gidan kamar a gwajin yake ma kullum so ya za same ne da safe ina zanne ya ce mini fa gashi gashi kuma ana yaron shi din ya ce ya ba yaro na waya in fact abin da ya tarmin da hankali ma ya ce ai yaron sa din ya yi wari ya faɗa yaron sa din ya iya faɗa masa inda wayan yake wato wato dokta abinda yake faruwa akwai dan ka ne wanda ake zargi da ya saci wayar wani ne na makwabcin su ba kuma yana zuwa wannan gidan shi yaron kama a gidan yake zama ma kwana ne kai baya kwana a gidan yawo <laughs> eh, wato kamar dai abokai ne tsakaninsa da dan wajen naka ina ji ba abokantaka shi na ma ya faranta da hankali don da na kira yaro na yace shi ba ba san yaron ba kwata kwata ba ma sai da aka zo aka gabatar da yaron ne ce, to wannan ne shi yana ganin sama ba bai bashi waya ba to da mm-hmm. haka nan to wannan fara maka cewa to da baban ya zo ce mini wai ya yi ya yi yaron sa ya faɗa inda ya kai waya din ce wai eh, ai yaro na ya ce kada ya faɗa idan ya faɗa zai kashe shi haka ya faɗa na ce to eh, kuma ce min sai da ya fesa wa yaron petrol a ido yaron sa din kamin ya yarda ya faɗa masa ko ya nuna min kunshin eh, almeke cewa kunshin barkuna ce zai iya ma zai yi wasawa yaron ido don yaron faɗa masa nace masa wannan kaza ka makantar da shi me yasa kai haka eh wato eh dokta hmm. kafin ka ci gaba ya nuna dai yaron sa yana aikata laifuka kenan a ai shi da kansa faɗa min yaron sa yana yaron baya ji in fa wasu da mana ya daure shi a gindin mangoro har ya kwana karamin eh, yaron wa an ce wai shi shekaransa sa goma sha biyu amma to kai gaskiya ban tabbata ba in dai shekaransa din ba su shaka ba amma da matsaya haka ne tunda har suka ce shekarunsa goma su sha biyu to daga na jan magana na shi hankali na tashi ya za a iya ce gashi kuma yaro sai da aka sa masa fetur a cikin ido shi yasa na dawo na kira yaro na ce masa to ga abin da ake zargi kai ce wallahi dadi shi fa ba ma san yaron ba da gaba da gabatar da yaro sai ce yaron nan yana ganin shi amma ba da wani alaka da shi mun ce a ba yaran at least go two days let them go and settle between themselves kamin zo mu san next line of action to shi kuma ya bi yana makawa shi shi baban yaron yana zuwa gullun makwabci so one that was on very that very saturday morning that fateful day to be precise on 5th of august shi mutumin ya kira ne baban yaron cin ya kira ne yace yana gujin wanda aka saka waya as all as possible wato august na na bara kenan shekara eh 2023 2023 eh, eh, bariya eh eh yes 2023 5th of august 2023 saturday so yace yana gidan wancan somebody zumuɗi akan cewa he want to talk to me zai ya bashi namba na ce ka bashi namba na so the person called me zumun ya kira ni yace fa moyar mata na bata kuma na zargi an ba yaron ka kuma yana wayan yana gwajin yaron zaka yaron na fit da wayan ka yace fa ah, don conclude like that yace no no what have you done what have you done abin da ya faɗa min kenan shi mutumin so that's how I terminated the the call din. Okay ma ya bata ma rai kenan saboda ya fafaɗi ya yanke hukunci ba tare da kana ga ciki ba ya yanke hukunci kuma to mai surprise yanzu to daga da yanke wayan din sai ina zanne sai ban sani ba zan ina shirin tafiyan gona sai yaro na ne sai ya tafi wajen civil defense a cikin yola ya je lodging complaint na na tracking wayan so sai mutanen civil defense sun kira ne suka ce yaron ka ya zo gashi gashi ka zo mana sai na zo samu yaron muka shiga muka zanna da mutanen civil defense we talk at length with them suka ce the only thing we should do now we should come back mu nemi eh, container eh, kwalin wayan nan so da mu samu particular details da yake kai a kai musu so that they should see how they are going to track it so na ce musu fine so eh, before then before mu kai state din nan akwai wani kamar dan wani a gwaje na na ce masa to tun da ya san shi zumuɗe na ce to ga abubuwan da yake faruwa a mu yanzu kai wani yaro ya saci waya na zumuɗe na matan zumuɗe sai ya ce ya ba yaro na yaro na kuma ya dina ya ce ai tracking because I was even da yake air tracking nan na jama'a ya saka ce za a yi yace shi ba ba shi wannan ba the only way to get that because akwai wani abokin sa da aka taba satan wayan su abokin shi ya bashi abun na kan cewa they went to civil defense and an tracking wayan an samu waya so yace so sai na faɗa ma wancan mutum nace ka je ka samu wancan mu yi magana let's see how we are going to get to the bottom of this matter hmm. so that was uh, immediately after da mun zama magana da zuwa din a sai shi zuwan ya kira shi ni ma na kira shi shi sai na ce to ga abin da muka yi da amma zuma ya zargi Ya ce yaro da kiwa kwa da kuma yaro ya fitar da waya in fact he said I'm protecting my son I'm protecting my son so so wancan ne yace zai je same shi that very afternoon he went to him sai magana ina hanyar gona ne ko ina dawowa ne sai shi eh, Hussein ya buga min wanda na aika gudun shi Ya ce fa sun zartar da zuma kan cewa za a ɗauki yaran nan dukan su biyu a kai su wajen polis a je a tsoratar da su hmm. da aka fara kan ce fine tun da shi zai how we are going to get to the bottom of this matter fine and good To daga nan jami'an rundunar Operation Farauta suka wa Abdullah dukan kawo wuka, wanda ya sa sai da aka danganta shi da asibiti. Lamarin da ya sa Hussaini Bello da ke zama mai shiga tsakani ya kirawo wamban zumu don sanar da shi halin da ake ciki. So da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center. sai ce medical center ya ce sai ce sai na ce masa ina zuwa ya ce to da na fita sai na bugawa shi abu zumo ya zumo yaron nan fa an da shi an ji masa kiwo yanzu nan dadin din babansa ya buga min ya ce min suna medical center sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugansa mai nashi ya dawo amma zai tura ɗan gidansa so in na je na sami dr tukuru a medical center ne. so sai can dr tukuru ya ce min dokta akwai doktan da ya yi ne suka yi abun nan don su faranta masa rai i don't know amma kam abun abun da to kaddara ne amma abun da aka yi min am serious a to kaga kai ai shi Abdullahi yaro nan dan dani a wajen ka kai ma mm. a dani dani Abdullahi dani a gare ni wallahi To domin ba shi damar faɗin nasa ɓangaren labarin wakilin ciki da gaskiya Nasir El Hikaya ya tuntuɓi Ahmed Audu wan Zumo, wanda ya ce ba zai yi magana a yanzu ba don batun na gaban kotu, amma duk da haka ya ce akasin kaddara ne. Ai magana tana kotu ai. Eh na gane, na gane. Eh to tana kotu ba ni da hurumin magana yanzu. Eh amma ai magana tana kotu a gaskiya ni in magana tana kotu ina tsoron magana. eh na fahimta Tunda suna gaban kotu yawwa na fahimta kuma oh. yawwa amma an babu gaban kotu kamin ya je kotu da na yi magana amma ko kuma an gama batun kotu da na yi magana amma yanzu magana yana gaban kotu kuma a ji magana ta Ka gaba ban kyauta wa kaina ba eh wan abinda abin nake so kawai mu yi a nan shine an ce min ba ma sunan ka dai kai tsaye yanzu a cikin wayan da ake caji ma a kotu din to ranka yadda ne a bari dai a karasa maganan kotu tukuna in an kare maganan kotu tun da an ce da farko ina ciki kaga sai ya kamata a bari kotu ta yi halinta shari'a ta yi halinta ne sun yi magana amma wani ne haka ne me za yi faɗa wa sauran eh, jama'a masu sauraron mu wanda za su ji cewa an kira sunanka ka wannan abin to kaddara ce kawai shine kaddara ce ubangijin Allah ya kare na gaba kaddara ce kawai yaron da ya rasu ubangijin Allah ya ji kanshi da rahama ba wanda ya ba wanda ya wuce karfin kaddara kaddara ce ubangijin Allah ya jarabci kowa da kaddara kaddara zai fada kan kowa ubangijin Allah ya cikin yaro da rahama kasancewa wannan takaddama ta shafi wata runduna ta tsaro da ke da jami'ai daga wasu hukumomin tsaron Najeriya. Ya sa wannan shiri ya fara tuntuɓar rundunar 'yan sanda wadda ta tabbatarwa da shirin nan cewa ta gudanar da bincike kuma ta gano wasu jami'an ta biyu na da hannu kuma ta ɗauki mataki duk da cewa maganar na gaban alkali. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shiri tare da jin wahalar da Abdulla ya sha a hannun jami'an da ya kamata su kare lafiyarsa amma suka yi sanadin rasa rasa. Yanzu a madadin abokan aiki na Nasar Adamu Hikaya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.